ai dan shi'a ai dan a ya tafi wallahi duk wanda ya kuskure wanda ta kuskure ta bar shi a shi'a ba haihuwa ba haka shi ma uban bai dace ba wallahi ka duba dai kare wanda shi a dai Ali bin Abi Talib ai ake yi wa ko suna ganin Aliyu suke bi ka duba abin da Aliyu ke faɗa ce babu wani abin da wani zai soke ka da shi amma wannan mutumin fa da Aliyu ke bayani fa a gurin shi a fa kafiri arne ne ke ba wani abu gashi nan yanzu nan nan satin da ya wuce suka zo suka taro a masallacin sarki a masallacin sarki a kofar fada iyaka kenan suka tare miliyoyin kuɗi don su zo su giggina makarantu a garin nan saboda mutanen ba su damu da addini ba ba su damu da akida ba yanzu kai ahli sunna kai suka je kai taro a wannan masallacin kai suka ka je kai taro a nan muna zuwa za mu yi za a ce muna neman fitina ne amma mutanen zagin abubakar da umar suke zagin na aisha suke kowa ya sani saboda suna da uwa a murku ya daman duk wani datti dole kasance tare da datti duk kazamin mutum dole ne muka zami dan uwansa wannan kawai shine ba wani magana sama da wannan abun bakin ciki abun bacin rai shiru ina dattawan gari ina ina shugabanni ina jagorori ina kuke kuna ina kuna ina yi mana wannan abun bakin ciki yana da yawa ana nan ana nan ana nan Allah ke wallahi sai an zo mutanen nan karara za su fito sai abin da za su yi kuma wanda ya sai da sa sai muka musu kuɗi ka je ga kuɗin da aka tara musu ka gani miliyoyi nawa yanzu ahli suna yaushe suka ka taɓa jin ahli suna sun taru a garin an tara musu miliyoyin kuɗi wala liqa'ilin fika mahmas wani mai neman sukanka ko zargi gare ka bai da wani abin da zai ci a kanka wala li makhluqin indaka hawada kai kuma babu wani wanda kake daga masa kafa wajen faɗin gaskiya kalmar hawada a larabci ana nufin asukunu ne wa ruksa asukun wato yin sanyi ko tausawa ko sauƙaƙawa ko almuhaba ko mutum ya yi ba daidai ba ka rurrufa masa babu abubakar ba ya yi wa wani wannan shine alhawada akan fassara alhawada a larabci da al'ibta'u fi sayr wato yin saibi a tafiya a larabci sukan ce da shi hawada al'ibta'u fi sayr a cikin hadisin umar la'aba sannaka ila rajulin la ta'khudhu fika hawada zan hada ka da wani mutumin da babu saibi a cikin tafiyarsa jarumi ne ya mutum azza'ifu zalilu indaka qawiyun mai rauni kaskantacce shine azza'ifu zalil a wurinka qawi mai karfi ne hatta ta aku da bi haqqihi har sai ka karba haƙƙin shi kaji ko miskini mai rauni shi ne babba a gurin abubakar wal qaribu wal ba'idu indaka sawa na nesa da na kusa a wurinka duk ɗaya ne wajen faɗin gaskiya da ko mu'amala kada mutum ya ɗauka yana matsayin talaka ne a gurin abubakar wai ba a san da shi ba wallahi kai ne babba a wurinsa sai ya karbi hakkinka mai ƙarfi mai wadata mai mulki wanda ya mallaki duniya wanda ya mallaki mulki shine mai rauni a wurinka har sai ya ba da hakkin al'umma da take hannun shi wa aqrabun nasi indaka atwa'uhum lillah azza wa jal wanda yafi kowa kusanci a gurinka cikin mutane wanda fi kowa yi wa Allah da'a wa atqahum da wanda yafi kowa taqwa sha'anuka alhaq sha'aninka gaskiya ne wasidq warifq ga gaskiya ga tausasawa qauluka hukmun wa atm zancenka hukunci ne kuma shine yankakken zance shine atm yankakken zance kuma na tilas na gaskiya hatman wa amurka hilmun wa al'amarinka akwai hil juriya haƙuri da dauriya wa hazm da kuma shidda akwai tsanani kuma yayin da aka yanke hukunci akan abu to kuma akwai tsanani wa ra'ayuka ilmun wa azar ra'ayinka kuma ilimi ne wa in an ce azam shi ne kamar azama da bahaushe ke cewa iradatul fi'li kenan nufin aikata wani abu wa qatun alai da kuma yanke hukunci akan abu itadala bika addinu addini ya daidaita ne ta dalilin ka kaji fa kai itadala bika addini ta dalilin ka addini ya daidaita wa qawiya bika al-iman imani ya karfafa zakatan mutane ne ta dalilin ka wa zahara amrullahi haka kuma al'amarin Allah ya ɗaukaka ya bayyana ta dalilinka. ka fasabakta wallahi sabakan ba'ida wallahi ka riga mutane nisa mai nisa sabakan ba'ida wa at'abta man ba'ataka man ba'adaka ita'aban shadida abubakar ka wahal da wanda ya biyo bayan ka din mai mulki da zai zo bayan ka ka wahal da shi wahalarwa mai yawa saboda bai iya abin da kai ba duk wanda ya zo ya kware kan abu kwararre ya zo ya yi abu sai aka kawo wani wanda bai kai shi kwarewa ba to nan da nan za ga wallansa to mulki ka iya shugabanci ka iya wallahi duk wanda zai biyo bayan ka za ka wahal da shi da yawa kamar yadda aka gaya wa umar wa fazi'ata bil khairi fawzan wa fujta fil khairi fawzan mubina ka ribata da alkhairi ribata mabayyaniya fajalalta anil buka'i ka samu ɗaukaka saboda kuka mutum ne mai yawan kuka abubakar wa azumat raziyatuka fi sama wa azumat raziyatuka fi sama wato hakika matsayinka ya girmama a sama mutum ne da Allah ya girmama ka ko ya na wani ya ɗaukaka larabawa sukan ce abu razi shi'un wato razi ana nufin shay'un saqil abu mai nauyi shine razi lahu raziya azima yana da nauyi mai girma wahadat musibatakal musibatikal anam mutuwarka ta shirya da mutane zuwa kan hanya ta daidai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ga Allah muke wa ilaihi wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi mu koma Rabina anillahi azza wa jalla qada'ahu mun yadda da kaddarar ubangiji da hukuncinsa akan mu da ya dauki ranka wa sallamna lahu amrahu kuma mun wa Allah al'amarin sa gaba daya wallahi lan yusaba almuslimuna ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimithli abada wallahi musulmi ba za su taba samun wata musiba da za ta same su bayan manzon Allah irin musibar da ta same su akan ka ba kunta lidini izzan wa irzan wa kahfa abubakar kai dangane da addini ɗaukaka ne wa kariya ne wa wato mafaka shine kafa ai malta shine kahfa kamar alkafu shine ana nufin kogo albaitul mankur fil ard wurin da aka tone shi ko kuma fil jabal wurin da aka fafake shine kahf kogo kenan wato kamar kogo ne kamar mafaka ne ga al'umma musulmi ga bakiriya ga addinin Allah fa’alhaƙaƙa Allah azza wa jalla bi nabi ka Muhammadin sallallahu Alaihi sallama fatanmu Allah ya haɗa ka da annabinka Muhammadu wala haramna ajaraka kada Allah ya haramta mana ladan yi maka sallah wala a ballana ba a daka kada Allah ya ɓatar da mu bayanka abubakar fasakata nasu sai mutane suka yi shiru yayin da abubakar a aliyu yake wannan doguwar hudu ba hatta qada kalamahu har sai da ya gama zancensa sun mabbakau sai suka fashe da kuka hatta halat aswatuhum suka kasa hakuri sai da sautin su ya daukaka wa qalu sadaqta suka ce kai gaskiya ya ali bin abi talib ana maulaya imamun zahikat min sanaya fadlihi ayu zubar صدق المرسلة ايمانا به ولها في الله من كان كفر ثاني اثنين وقول المصطفى معنا الله فلا تبدي الحذر يتشي اي سيدنا ابو بكر شيني شو قبا امام واندا ضحكت من صنايا فضله اي الزمري اي الزمري سنة فائلة ايوين كن سورة الزمر wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul nan da muka karanta su ne suka yi dariya suka yi murmushi dan bayani akan falalar Abubakar Siddiq saddaqa al-mursala imanan bihi ya gaskata wanda aka aiko shi ne annabi ya yi imani da shi walaha fillahi man kana kafar ya kuntata wa duk wanda yake kafiri ne kalmar laha akan fassara ta da at-tazyi kunce cewa thumma bil ghari lahu shi shine mai matsayi da daraja a kogo khassahu Allah biha dun bashar Allah ya keɓance shi da abokantaka da manzon Allah a cikin wannan kogo dun bashar banda sauran halitta ثاني اثنين mustafa shine na النبي ɗaya daga cikin mutane guda biyu sani isnaini iz huma fil ghar wa qawlul mustafa ka tuna da faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an allah fala tubdil hadar Allah yana tare da mu kada ka bayyana tsoronka shine fala tubdi al kada ka bayyana tsoronka فرضي الله عن الصديق وارضاه الله يدد ابو بكر الصديق كما كان يرجع اغريش in uwana wannan ita ce takaitacciyar kalma ko magana takaitacce dangane da sayyidina abubakar khalifatu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam fatan mu Allah madaukin sarki ya bamu imani da wadannan maganganu da kuma azurta mu da aiki da abin da muka faɗa da kuma sanya aljanna firdausi ci ita ce makoman mu ya ji kan waɗannan sahabbai na gari ya sanya aljanna firdausi ce makoman su kuma Allah ya haɗa mu tare da su ranar tashin alkiyama Allah kuma ya samu gama da duniya lafiya anan ya kamata na ce da ku insha Allah tabaraka wa ta'ala yau dinnan mun dasa aya kuma mun ba da hutu ko za mu ba da hutun karatun nan namu mai albarka na wannan masallaci mai albarka a na bayan sallah asuba sai bukhari dai jiya mun jiya mun daure littafi yau ma kuma rijalul wa nisa haula rasul za mu daure littafin sai kuma bayan sallah insha Allah idan muna da rai da lafiya a karatun dare na alkur'ani shi ma na rufe shi tun yanzu tun kafin daren ya zo amma na bayan azahar da la'asar ba rufe ba saboda akwai waɗanda suke zuwa daga nesa za mu yi karatun yau in insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu ba da hutu fatan mu Allah madaukin sarki abin da muka faɗa na daidai cikin wannan shekara Allah madaukin sarki ka ba mu lada wanda na gaya muku na kuskure saboda rauni da karancin ilimi da yarinta da karancin shekaru da kuma a wato karancin karatu ina fatan Allah ya fi mun kuma kada ya sanya shi a cikin kunnuwan ku ballanta na ku aiki da shi abinda muka yi na kausasa harshe ko wanda ba a ji daɗi ba ko sukutar baki ko kuma zuciya ta sa mutum ya faɗi wani abu ko kuma rashin fahimtar wata matsala mutum ya yi magana a kan wani abu wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wanda aka bata masa a cikin maganganun da aka faɗa ya yi haƙuri ba wai an yi nufin a bata masa ne ba wanda kuma ya ji an dadada masa ya yi addu'a mu yi wa junan mu addu'a Allah haɗa mu a cikin ladan gabaki ɗaya ba za mu manta da keɓantaccen addu'a ba ga malamin mu kuma shehun mu jagoran mu shugaban mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah masa rahama yana da yana da falala akan dukkan abin da za mu gabatar a nan gurin a wannan masallaci da kuma duka abin da mu karantar da ku muna fatan Allah ya ji kansa kuma ya kai masa lada cikin wannan aikin alkhairi da ya asasa wannan wuri kuma Allah ya karbi shahadarsa ya sa kuma aljanna firdaus yi makomarsa ya tona asirin waɗanda suka yi wannan ta'addanci suka kashe shi kada Allah biya musu bukatunsu kuma ya wargaza sha'aninsu kada Allah ba su nasara akan maimaita irin wannan mummunan aiki dan uwa musulmi wannan sallah za a kusanta Allah azuta mu da aikata alkhairi a cikinta Allah kuma ya bamu dacewa da ladanta waɗanda ba su da abin da za su yanka abin layyan muna fata Allah ya wadata mu ga baki daya ya bamu wadatar abin da za mu yanka don mu sauke wannan nauyi da yake kanmu Allah kuma ya samu cika da imani Allah jikan malaman mu ya jikan iyayen mu da samu gama duniya lafiya yan kasuwa da suke tare a cikin muna addu'a muna tawassuli da wannan guri ya Allah yake sarki ka albarkaci kasuwancin su Allah ka yalwata musu abin da ke hannunsu Allah ka sa musu albarka cikin abin da suka mallaka Allah ka sa musu albarka cikin abin da suka mallaka ma'aikata gwamnati a cikin mu Allah madaukin sarki ka albarkaci aikin albashin su ka sanya albarka cikin abin da kake ba su ma'aikata waɗanda ba na gwamnati ba masu aikin hannu masu sana'a masu shaguna masu menene Allah ka albarkaci abin da suka mallaka ga ki daya ɗaliban ilimi yan uwana Allah madaukin sarki albarkace mu cikin karatun mu ya bamu abin da mu ci ya bamu abin da mu sha ya bamu rayuwa akan wannan addini kuma ya bamu ɗaukar nauyin wannan addini kada ya juyar da mu Allahumma يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم استر أوراقنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في تجارنا وبارك لنا في كل شيء لنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الله منا da laifi Allah muna da zanibi Allah mun saba maka Allah ka yafe mana zunubin Allah ka yafe mana laifukan Allah ka sa aljanna ce mu koman ya Allah kada ka kama mu da barna da fasadi da muke ya Allah ka yafe mana mana abinda muka sani da wanda mu sani ba Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma iqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al sarana ala man ظلمنا اللهم انصرنا على من اللهم انصرنا على من اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina sanda kuma shine ya dace da ɗaya ga watan sha